ila yawmin jaza amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya ƙara kaddara saduwar mu wanda lokaci mai tarin albarka mune wa Allah godiya bisa haka muna roƙonsa ya karɓi kyawawan ayyukanmu mu Allah ka yafe mana Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ka nuna mana gaskiya Allah ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata ƙasashenmu na afirka Allah ka zauna da mu lafiya Allah ka kaɗe dukkan wani hargitsi da fitina da tashin hankali Allah ka azurta mu ta inda ba mai zato ba Allah mun tuba zuwa gare ka Allah ka yi mana haka a gurguje 'yan uwa kamar yadda kuka ga nasa. topic shine nasiya zuwa ga malima na kasan najeriya da kuma nijar wannan nasiha farko ina bijirar da ita ne ga ɓangarorin guda biyu wanda kuma cikin sha'awa za ka ga kowane ɓangare akwai abin da yake kallo wanda shi ya kai shi zuwa ga yin magana ko kuma batuttuka da ya tattauna amma sai dai wani abu na ga ya biyo baya ya fara faruwa wanda kuma abin takaici ne wannan abubuwa da suke faruwa a nijar dangane da juyin mulki samu waɗansu daga cikin sojoji sun yi haka waɗansu malama na najeriya su kuma sun nuna rashin takaici ko kuma in ce sun nuna damuwa da takaici ga yanayin da ƙasar take ciki wanda wannan ka duba dalilin da yasa suka yi wannan maganar shine kishi na 'yan uwantaka musamman na addini da kuma zamantakewa wanda bayan sun yi zantuka na rashin jin daɗinsu ga abin da ya faru da kuma rashin goyon bayan abin da aka yi sai kuma daga baya sai wa'insu malima su ma na nijar suka fito suna mayar da martani a kan wancan abu da 'yan uwansu malima suka faɗi wanda cikin ikon allah wa'insu abubuwa sun faffaru akwai wa'insu zantukan in ka saurare su sai ka ji babu daɗi duk da haka ta ƙasa kuma alhamdulillahi mun yi waya da ɗaya daga cikin manyan malama. wanda kuma cikin ikon allah ta ƙarƙashin ƙasa sun yi amfani da matsayi da allah ya ba su game da tokare wa'insu da su bar raddi da kuma mayar da martani wanda to alhamdulillah haka ake so zan kalli ƙadiyyar ta fuska guda biyu sannan kuma daga ƙarshe na yi bayani dangane da shawara ko nasiha da nake wa dukkanin ɓangaren amma wannan magana ku ji da kyau ba ina wajihar da wannan magana ba ne da irin wanda suke fitowa duk abin da ya faru saboda su samu followers sai sun tsoma baki sai sun yi magana ba da su nake wannan magana ba ina magana da malima na Allah malima ahalus sunna ba jahilai ba malima ahalus sunna waɗanda suka cancanci su karantar da al'umma wanda kuma suka sa addinin a gaba wanda suke kishin al'ummar da kuma addinin ba malima waɗanda suke neman followers wanda duk abin da ya faru sai sun yi magana da abin da ya kamata su yi magana da wanda bai kamata su yi ma magana ba ba da su nake ba ina magana da malima na Allah maliman da suka cancanci a kirawo su da malima shi yasa da su nake wannan magana alal haƙiƙa abubuwan da wa'insu malima suka faɗi ya sa wa'insu malima na Nijar sun fusata suna mayar da martani wa'insu ma sun zafafa Wanda kuma hakan bai kamata ba malaman da suka yi magana na najeriya dangane da rashin goyon bayansu ga abin da ke faruwa ya kamata malama na nijar su duba su ga kishin al'umman ne ya kai su zuwa ga haka kishin su su ɗin saboda 'yan uwansu ne shi ya ɗebe su zuwa si wannan bayanin kaga ta nan koda mutum bai yi daidai ba ko kana kallon bai ajiye abubuwa inda ya kamata a ajiye ba ko kana kallon ya samu kusakure gurin bayani to wannan kuma in ka kalli maksad nasa in ka kalli munufa da hadafi da ba'is da ya ɗebe shi zuwa ga wannan kalmomin to ya kamata ko da bai yi daidai ba kai masa uzuri ko da yi daidai ba kai musu uzuri musamman za ka ga wa'insu ahli sunna ne suka yi bayani sa'annan ɓangaren nijar masu mai musu da martani su ma ahli sunna ne wanda alal akal idan ana da alaƙa ta juna a tuntuɓi juna ko alal akal in malami ya yi magana kana ganin ba daidai ya faɗi ba alal akal ka zo bisa tausasawa ka nusar da shi ba a ce kakkai bayani ba amma ka nusar da shi ai kaza da kaza da yake faruwa ai kaza ne ai malam baka san abu kaza ba ne ai kaza ne ya faru abin da ka ce malam a fahimtar ka ne ko an baka labari ba daidai ba haka wannan zaka ga zai sa ya fahimce ka kuma zai sa kila in ya ji kayi masa tambihi zai bayu da ya fito ya ce abu kaza da ya faɗi ya faɗi ne bisa kuskure ya yi bincike ba daidai ba ko ta inda labarin ya zo masa ta kaza ne ina ganin wannan da shi zai fi zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma haɗa kawo eh, da kuma haɗa kawuka to amma akwai waɗanda na gani sun zafafa kuma abin da bai kamata ba kenan tunda duk wanda kaga ya yi magana akan ka kishin ka yake duk wanda kaga ya ya fito yana batu akan kan ƙasar ka masoyinka ne ko da a ce zai faɗi ba daidai ba to ka yi masa uzuri dangane da manufarsa da abin da ya ɗebe shi wannan bayanin ko da za ka yi masa gyara to baya bukata a kaurara a kausasa a faɗi miyagun kalmomi a faɗi kazaman kalmomi kalmomin da ƙila in ya ji ba zai ji daɗi ba. kila kalmomin da in ya ji zai fahimci cewa shi ya nema kallon ɗan uwa ashe kai ba haka kake ɗaukarsa ba wanda dole ne ya damu da damuwarka wannan shine imanin kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya ce innamal mu'minuna ikhwa Allah ce kaɗai muminai 'yan uwa ne hakan nan annabi sallama ya faɗi cikin hadisi yace almu'minu lilmu'mini kalbunyani ya shiddu ba'dahu ba'dan yace mumini ga ɗan uwansa mumini yanda suke kamar gini ne guda ɗaya shashin ke ƙarfafa ɗaya shashin hakan nan a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kwatankwacin muminai gurin soyayya wa juna gurin tausasa wasu gurin jin kansu ya ce kamar misalin jiki ne guda ɗaya wanda in wani gaba ko wani ɓangare daga cikin jikin ya kama ciwo sai ka ga dukkanin jiki ya game da zazzabi da kuma rashin bacci to haka mutum ake so ya zama ka damu da damuwar ɗan uwanka musulmi ka damu da yanayin da ɗan uwanka ya shiga to kaga musamman mutane na nijar malaman nijar ya kamata wato su kalli wannan abu ba'is ɗin da ya ɗibi wa'yancan malama ko da a ce kuna ganin sun yi wani abu ba daidai ba ko a ce kuna ganin ba su fahimci abu kaza ba wanda ya kamata su yi bincike kafin su yi magana wanda ba'is ɗin in kuka kalla ya kamata wato a samu rangwame ta ɓangaren ku ya kamata a samu tausasawa ta ɓangaren ku wannan kenan saboda abin da ya ɗibe su zuwa ga wannan bayanin kishin ku da suke saboda ƙaunarku da suke saboda suna damuwa ne da damuwar da kuke ciki soyayya ce ta kai su wanda hatta a shari'a za ka ga akan yi wa mutum uzuri in dai niyyarsa mai kyau ce amma wani abu ya zo masa ya faɗi abubuwa shari'a ta takan yafe kaga min babu aula mu da muke mu'amala da junan mu yafe to wannan bangaren kenan nasiha ga malaman Nijar sai kuma gaba na biyu nasiha ga malama nana na ƙasanmu na nan Najeriya wanda gaskiya an ɗan samu tawaya daga ɓangaren su kuma kuma haka akan samu ko da yaushe wato alal aƙal tunda muna da alaƙa da malama na wannan ƙasa mai albarka nijar da sauran ƙasashe alal aƙal idan wata ƙadiyya ta taso idan wata hadisa ta faru malami kana so ka yi batu a kai alal aƙal kamata ya ka tuntuɓi 'yan uwanka na waccan ƙasa. saboda yanzu a nan su ne ahalin zikiri saboda za ta iya yiwuwa labari ya zo ma ba a daidai ba saboda za ta iya yiwuwa ka yi magana a kan abin da za ka yi da na sani bisa ƙa'idar ya ayu na amanu in ja ja'akum fasikun bi na ba'in fatabayyanu fatabayyanu an tusibu ƙauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani idan wani fasiki ko wani mutum ya zo muku da labari fata bayyanu bi ma'ana fata sabbatu ku nemi tabbatancin labarin saboda an tusibu qauman bi jahalatin saboda kada ku afka wa mutane bisa rashin sani fatusbihu ala ma fa'altum nadimin sai ku waye gari akan abin da kuka aikata kuna masu nadama to alal akal idan abu ya taso kada ka zamanto irin masu gaggawar yin maganan nan wanda daman ina faɗi ba a kan irin wa'annan nake yin batu ba ina batu ne akan malima wanda suka cancanta a kiraye su da malima akwai wa'anda daman ko da a ce ba wannan ba Allah Allah suke kai ka ce allura aka yi musu bakinsu yana rawa sai sun furta wanda wa'annan Allah Allah suke yi labari ma ya faru saboda su zo su yi batu a kai Allah Allah suke su kirkiro abin da ko kakadai a ce sun sa kyamara sun yi bayani wani abin ka ji jahilci suke a ciki wani abin ka ji tsantsan wauta ne wani abin ka ji tsantsar rashin tunani ne ma da rashin sanin ma makama ko kuma inda mutum ya kamata ya dusa wanda wayannan Allah Allah suke su magana ba da su nake yin magana ba ina magana da malima wanda alal akal a matsayinka na malami kada ka ringa Allah Allah sai ka furta ka yi magana bai kamata ba saboda gaggawa ka furta shi zai sa ka zo kai kuskure shi zai sa ka faɗi ba daidai ba shi zai ɗauki wani malamin ya koma ya nema raddi kuma in yi ma raddi ƙila ya fi ka gaskiya saboda shi ne ahalin zikiri kai ba ahalin zikiri ba ne tunda ƙila ba ƙasar ku ba ce. kila baka zauna a ƙasar ba kila baka tuntuɓi 'yan ƙasar ba kila baka san labarin da yake faruwa ba ko da kana da ilimi in ilmul yaƙini ne kake da shi to shi wanda yake cikin ƙasa haƙul yaƙini ne shi da shi shi ya ji kansa a cikin abin ya san matsalar yana cikinta da haka shi sahibul baiti adra bima fihi sahibul baiti adara ma fihi ma'abocin gida shi ya fi kowa sanin abin da yake cikin wannan gidan shi yasa to kaga ta nan kamata yi in za mu tattauna ƙadiyya mu ringa bincike kuma ta nan zan yabi su malama guda biyu wallahi wanda duka abu in ya faru a najeriya suka ga wani abu wallahi ko da burasi magana ba sai sun tuntuɓi alkanawi mun ga kaza yana faruwa kai ko malami suka gani a social media yana wani batu suna so kam su fahimci cewa a'a malamin nan waye shi malamin nan yaya yake malamin nan menene alƙiblarsa malamin nan kaza wallahi sai sun tuntuɓe ni shine sheikh anas taufik ghana da kuma malam muhammad umar jallo wa'annan malamin guda biyu duk abin da suka ji yana faruwa a najeriya wallahi ko da burasi magana ba sai sun tuntuɓe ni kai in ma ɗan fito da abin ko da alaka za su yi da wani wallahi ba sa fara yi sai sun tuntube ni ni alkanawi su ce gashi kaza yaya kake gani saboda ba don komai ba kada mutum ya jefa kansa cikin abin da bai kamata ya jefa kansa ba to ina ma haka mu ma malaman najeriya suke ina ma mu ma haka mu na najeriya suke kafin su tattauna wata ƙadiyya suna binkitan malama na ƙasar da abin ya shafa ina ma mu ma mu na najeriya haka suke wanda za ka ga ko za ka yi kuskure to za ka yi daidai ɗari ba ka yi kuskure goma ba alal aƙal ma la duraku kulluhu la turaku junnuhu alal aƙal ina ma mu ma mu haka suke kuma irin wannan abin ne rashin tuntuɓa rashin bincike yasa haddani karan kaina muka jefa kanmu a wani feji na babasu inda ake yaƙa sunna inda a ce mun yi abin da ya kamata da bu za mu je wani ƙato ya ringa amfani da mu yana yaƙa sunnan manzan Allah ba. wanda kuma da a ce shi wannan mai shi ɗan najeriya ne wallahi waɗansu daga cikin maliman nan da na ambata suka yi ra'ayi ko aka nemi su je wancan feji wallahi sun matallahi sai sun tuntube mu to don me yasa mu ba mai musu irin haka don me yasa mu ba mai wa irin sauran ƙasashen haka ina amfanin alaƙar da muke tsakanin mu da su su fa wakilanmu ne fa a inda suke rayuwa kamar yanda mu ma wakilansu ne a inda muke rayuwa kaga kamata ya ringa tuntuɓar juna wanda alal aƙal a matsayinka na malami kada bakinka ya ringa yi ma ƙaiƙayi kawai allah allah kace kai sai ka faɗi wallahi akwai waɗanda labari suke so wani abu ya faru ma su zo su sa kyamara su akwai waɗanda da yawa jarida suke yi ba wai karantarwa ba kuma wa'annan ɗinnan ba yanda ba su ba ni alkanawi ni ma shi yasa in nazo ine wa wani kaca-kaca kai ne kake baka san me shi ba jahili ne kai eh ni na san me shi na san kowaye wallahi akwai wa'anda suka dage ni ma sai na zama ɗan jaridan nan sun yi ba so ɗaya ba ba so biyu ba in kuma zan zo in danna ma da ji muryarsu ya kamata kai ma alkanawi ba ka ringa koyarwa ba kawai ya kamata idan abu ya faru kai ma ka zo kai bayani ka ɗan yi sharhi wallahi sun matallahi ba yanda ba da ni ba sai na zama haka wallahi kinai kuma sun san ba ƙarya nake musu ba sun yi ba so ɗaya ba sun yi ba so biyu ba sun yi ba so uku ba har sun gaji Allah Allah suke sai ka zama iri ɗaya da su shi ya sa wayannan in in suka tayi sai ka suna sukar raddin da ake kai ka zaci cewa a suna sukar raddi ne saboda a'a raddin yana da matsala wanda ba matsala ne yake da shi ba a'a so suke yi ka zamanto ɗaya da su kai ma ka zamanto jarida jarida Malamu malami mai koyarwa ɗalibi ɗalibi haka ka raba ƙafa to ba wai irin wa'annan ba amma duk da aka a matsayin ka na malami kada bakin ka ya ringa ma kaikayi kai duk abin da ka gani sai ka yi magana a kai da wanda yake daidai da wanda yake ba daidai ba da wanda ya kamata ka yi magana da wanda bai kamata ka yi magana ba da wanda kuma a'a ya kamata ka yi magana amma lokacin magana ka bai ba shi yasa al-imam ibn al-qayyim lokacin da yake bayani akan hikima hikima shine ka faɗi abu a lokacin da ya dace ka ajiye abu a mahallinsa akwai wata maganar wanda gaskiya ce daidai ce amma in ka yi ta a wannan lokacin ba ka yi daidai ba ka ringa yin muwazana bainal masalihi wal mafasid fil aqwal laysa kullu ma ulima yuqalu wa laysa kullu ma yuqalu yuqalu fi kulli zamanin wa laysa kullu ma yuqalu yuqalu fi kulli makanin au kama qalu ba wai duk abin da ka sani bane sai ka faɗi kuma in ma faɗin ne ba wai duk abin da wai aka sani ba ne ake faɗi ka faɗi a lokacin da ka ga dama a kowane lokaci a shi yasa suke da wata ka'ida suka ce ya juzu ta akhirul bayani ila waqatil haja akwai abin da lokacinsa bai yi ba wannan kuma za ka gani hatta a rayuwa ta manzan sallama haka yake haka manzan Allah yake za ka ji ya ce kuntu na haitu kuma an kaza ya faɗi ya ce da na kasance na hana ku abu kaza to yanzu ku yi ko kuma a'a kuna aikata abu kaza ba komai ne ya sa na ƙina hana ku ba ko nan shiru sai dan kaza akwai abubuwa da manzo Allah ya basu saddan zari'a saboda yufidi ilal fasadi akwai abubuwa da yawa ba komai ba ne sai ka zo ka faɗi to kaga kamata ya a matsayinka na malami ko da abu ya tashi abu na farko da za ka fara yi ka yi tasawurin abin ka yi tasawurin abin Wannan shi wannan tasawurin reshe ne reshe ne wannan tasawurin na hukuncin wannan abin kamar yadda ake cewa alhukuma ala shai'i far'un an tasawuri hukunci akan wani abu reshe ne na suranta abin farko ka fara sanin abin yadda yake kafin ma kai magana ka fara sanin yadda wannan abu yake tasawurin nan kuma ƙila za ta iya yiwa kai ne za kai ko waninka ne zai ma idan kai ne za ka yi to sai ka san abin ciki da bai kafin ka tofa baki ka yi magana idan kuma a'a kai ɗin ba ka da masaniya kana so ka yi magana a kansa to fas'alu ahlal zikir in kuntum la ta'lamuna sai ta shigo kaga wannan shine farkon step na farko ka yi tasawurin abu ka san yaya abin yake saboda kada ka zo ka yi magana a kansa baka san shi ba. sai ka koma cikin faɗin Allah wala kafu ma laysa laka bihi ilm shi sa sai kayi tasawwur shay'i yaya abin nan yake a kaddara wani abu yana faruwa a Nijar yi kokari ka tambayi ahalin zikir na wannan abin fas'alu ahalin zikir in kuntum la ta'lamuna su 'yan kasar malama amintattu fiqat wanda ka aminta da su ka tambaye su tun da so kake da sai ka yi magana to kakkai wakilanka ne amintattunka ne sai ka tuntube su na ga kaza yana faruwa kaza da kaza yaya ake ciki wanda sai su baka labari wanda duk inda ka kai ka faɗi ba za ka taɓa ganin ɗan uwanka tunda ai duk manufar kuɗe ne ɗan uwanka malami mai kishin addini mai kishin al'umma mai kishin sunna ya fito ya nema raddi ba saboda mai manufar kuɗe ne kaga farko kenan step na farko ta tasawwuru shai'i, suranta abu in baka sani ba fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun in ma wani labari aka zo ma akwai amintattu fatabayyanu an tusibu qauman bi ja'alatin fatasbu ala ma fa'altum nadimin fatathabbatu sannan kuma bayan kayi tasawurin abin sai ka takayyuf na abin takayyufi na abin wanda sanin abin da zaka yi yanda yake shi zai ɗebe ka har ka ga yaya abin yake shin ya dace da magana iri kaza da zan yi ko bai dace ba shin ƙila wannan maganar da zan yi abin ya taɓa faruwa ko bai taɓa faruwa ba ni ne yanzu zan yi magana a kai to me zan faɗi game da shi wannan abin kayi ta kayyufinsa imma murakkab imma basit sannan za ka sauke shi filwaƙe ka yi tanzilinsa filwaƙe amma galiban idan abubuwa suna faruwa kowa yadda ka san bakinsa allura aka yi masa kowa so yake sai ya yi magana to gaskiya in dai ba a gyara ba dole a ringa samun irin wannan matsala dole a ringa samun irin wannan matsala dole ka ji ɗan uwanka malami ahalus sunna kila abokinka ya fito ya nema raddi saboda mai ka shiga abin da kai baka san hakikaninsa ba kana da yan uwa ahli sunna a Nijar kana da malama wanda kuke yin da'awa a Nijar kila ma ka sha zuwa nan kila baka taba zuwa ba amma kana da wani malami wanda yake da alaka da wayancan malama to me zai hana ka ba shi haƙƙinsa tun da dai shine cikin wannan gidan shi ya san abin da yake faruwa a wannan gidan alal akal ka fita haƙƙinsa alal akal amma sai ka gaba ma irin wannan to shi yasa a eh, takaice din nasiha ce guda biyu ga bangarorin guda biyu Allah akwai waɗanda tare su akai tare su akai amma suna da niyyar su fito su raddi ga waɗansu malama na Najeriya wallahi tare su akai wanda kuma Allah ya saka wa'anda suka tare da alkhairi kuma kamar yadda na ce uzurin da za ku yi musu shi ne. wato san su da alkhairi gare ku shi ya ɗebe su zuwa ga wannan kishinsu gare ku da cewa ku ‘yan uwansu ne addini ya haɗa ku ƙila ma waɗansu kuna da alaƙa na jini da su shi ya ɗebe su zuwa ga wannan kishin ƙila har suka faɗa abin da kuke ganin ba haka ba ne ƙila har suka faɗa abin da kuke ganin kuskure ne a matsayinsu na 'yan adam ya kamata ku yi musu uzuri ya kamata ku yi musu uzuri ku duba baɗis ɗin da ya ɗebe su suka yi wannan magana alal akal ko da za a yi raddi bai kamata a ringa kausasawa ba bai kamata a ringa tsanantawa ba bai kamata a ringa amfani da waɗansu gima-giman kalmomi ba wallahi akwai wanda na gani da na tsaya ina kallonsa sai na yi takaici na ce kash mala ai ba haka ai ake ba tunda kana ganin abu kaza ba daidai ba ne ɗan uwanka malami ya fito ya faɗi to alal akal ka tausasa masa gurin mayan masa da martani wanda shi ma kamar yadda ai na faɗi ya kamata mu zamanto wakilan juna ya kamata mu zamanto wakilan juna kana wannan ƙasa ina wannan ƙasa ni wakilinka ne a ƙasata kai ma wakilina ne a ƙasarka da in wani abu ya faru a ƙasata kana so ka yi magana to da ka yi ƙoƙari ka tuntuɓe ni alal aƙal don ka faɗi abin da yake shine didai, don ka faɗi abin da yake shine gaskiya don ka faɗi abin da yake shine yake afkuwa. haka nima idan na hango wani abu yana faruwa a ƙasarka nima kafin in ce wani abu kai ne wakili na dole in tuntube ka in ji yaya abubuwa alal ba wai kawai ka tambayi mutum ɗaya alal akal ka tambayi mutane da yawa saboda in labarin ya zo ma sai ka yi tarjihin wata fuska daga cikin fuskokan alal akal ko da an samu saɓani filman ƙul wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza alal'akal akwai wanda ka fi gamsuwa sai kai bayani amma kada ka zamanto bakin ka ringa ma kaikai wanda kai kawai sai ka zo ka fito ka faɗi kawai wannan kuma sai ya sa ɗan uwanka na can ahli sunna ne shi ma kila sai ya kai har ya kawo a samu saɓani wa juna shi yasa wannan nasiha kenan a gurguje wallahi kamar yadda ne bayani wallahi duk inda wani abu yake faruwa a najeriya malaman nan guda biyu da malam muhammad umar jallo Allah ƙara masa lafiya da nisan kwana da malam anas taufik ghana wallahi sai sun yi kirana sun yi istifsar dangane da abin kaza yana faruwa kaza yaya kenan ko kaza kuma wannan shine daidai ina ma dai duk mu zamanto haka saboda ni wakilinsu ne a najeriya kamar yadda suna da wa'insu wakilan a najeriya da suke tambaya ba ni ba haka ni ma kamata yi su zamanto wakilena inda suke rayuwa idan ina so in yi magana akan wata ƙadiyya da ta fuskanto su to lallai in yi magana bisa in yi magana bisa sani kafin na aikata wani abu in san me zan faɗi dan ne daidai Allah maɗaukacin sarki ka haɗa kawo kawukan malumanmu na sunna a duk inda suke Allah maɗaukacin sarki ka ɗora su akan abin da ka yadda da shi akan abin da zai kawo al'umma ci gaba ƙasan mu ta Nijar Allah maɗaukacin sarki ka fi sanin alkhairi tattare da ita fiye da mu Allah maɗaukacin sarki ka tabbatar musu da wannan alkhairi Allah ka yi musu jagoranci Allah ka kawo musu zaman lafiya Allah maɗaukacin sarki duk wata fitina Allah ka kawo musu